والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بدأ karatunmu رياض الصالحين أنا anguwar sanda da ke cikin yola tawon yau insha Allah za mu yi darasi na 186 kuma za mu tashi babul wali al'adil wato babin da ke bayanin mahimmancin ko falalan ko darajar shugaba adali daga cikin shugaban shugabanci dole zama adali don mutum ba adali ba ne kwata-kwata ma ba a ba shi shugabanci قال الله تعالى imam an ya ce ubangiji ta lace inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan suratul nahl Allah yana umarni da adalci da kyautatawa ana mun yi tafsirin wannan ayan a satin da ya gabata inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun an ce eh, bin Umar bin Abdul Aziz yana cika hutubar sa wannan aya to Allah yana umarni da adalci adalci wajibi ne kowa ka bashi hakkin karka tuya wani hakkin wa qala ta'ala ubangiji ta ce wa qatilu inna Allah yuhibbul muqsitin wa aqatilu ku yi adalci inna allaha yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci idan an ce Allah yana son masu adalci ma'ana masu adalci waliyan Allah ne don wanda Allah yake so shine waliyin Allah wa aqsidu inna la yuhibbu al-muqsitin adalci Allah yana son masu adalci Allah zai tabbaci al'amuran su zai tora su akan daidai a cikin shugabancinsu su da al'amuran su wannan al-muqsitin daga aqsada ne wa aqsidu aqsada ihsadan wa qistan shine adalci za adala amma wannan kalmar ta daga cikin al'afadat kalma mai ba da ma'anan kishiyar ma'ananta in an ce a kasaɗa ya yi adalci in an ce kasaɗa kuma ya yi zalunci saboda haka almukusituna masu adalci alƙasituna kuma azzalumai saboda haka an ce wa aqasidu yi adalci inna la yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci amma ta ya yace wa ammal qasiduna fa kanu li jahannama hadawa wa ammal qasiduna amma azzalumai sun kasance kirare ne na wutar jahannama saboda alqasiduna anan azzalumai ake nufi to adalci dai shine jagoranci a cikin shugabanci idan an rasa adalci to shugabanci da zai kyau ba kuma Allah yana jibintan al'amarin shugaba idan ya zama adali kuma nan ne al'umma da su so shi kuma su yi masa biyayya inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa ummatan shine shugaba adali ya kama shi al'umma saboda al'umma suna tare da shi kowa yana son sa ba mai tsine masa saboda adalcin sai hadisi na farko وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه wa rajulun zakara Allah khaliyan fa qabat aina mutafaqun alayhi wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi wa annabi hurairah daga abu hurairah radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi ani nabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo daga manzo Allah ta sama kale yake sab'atun mutane bakwai yudilluhum Allah Allah ya kan Allah zai sa su inuwa fi dillihi a cikin inuwarsa yau ma la zilla illa ko ranar da babu wata inuwa ta inuwa ita ce inuwa al'ashi wato ita ce ranar alkiyama ranar da ake zafi rana ranar da za a kusanto da rana wato tsakaninta da mutum bai wuce mil ce ba ko dai mil na tafiya ko mil na abin sakon kaga dole kwakwalwa za ta karfasa kuma za a yi zufa a wannan ranar amma ko wasu mutum bakwai wanda Allah zai sa su a inuwan al'arshi a wannan rana ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa na farko imamun adilu ana hadisi ne shahararre shugaba adali wa shabun na shafe ibadatillah da matashi wanda ya taso cikin bautan Allah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid da mutumin da zuciyarsa take rataye da masallaci wa rajulani da mutum biyu tahabba fillah wanda suka so juna don Allah ishtama alaihi sun haɗu saboda Allah wa tafarraqa alaihi kuma sun rabu saboda Allah wa rajulun da mutumin da da'at umra'atun wanda wata mata ta kira shi za su mansubin ma'abokiyar matsayi wa jamalin da kyau fa qala sai ce inni akhafu ni ina tsoron Allah ba zan yi zina ba wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin da mutumin da yi sadaka da wata irin sadaka fa afaha ya koyi ta hatta la ta'lama shimalu har yanda hagun dinsa sa wata san ma to fi mun da daman sa ta bayarwa wato ya ta inda ba wanda ya san ma yayi saboda ikhlas wa rajulun da mutumin da zakara Allah ya ambaci Allah ya tina Allah kaliyan shi ka sai ku kafa aina idanunsa ga dinga zuddarawa wannan mutane guda bakwai yan gatan tashi alfi amana ba su da fargaba ba su da tashi hankali saboda imanin su zarina amanu wa su imanin hun bi zulmi ulaika da umar amn wa hum muhtadun saboda haka suna da aminci kuma su ne shiryayyu na farko shugaba adali me yasa shugaba adali yake da matsayi tare da cewa adalci wajibi kowa ya zama adali amma abin da ya sa ka bashi wannan matsayin saboda ya samu daman yin sabinci da ba idan ka zama shugaban kasa ko ka zama gwamna bayan kana da daman kai zalunci domin komai yana hannunka ne za ka iya tuwa-tuwa yadda kake so ka zalunci al'umma amma sai ka hana kanka ka zama adali ga wannan abun daraja ne wannan daraja ne dole za a daraja ka rana a siyama a ɗaukaka daraja shi za ta sa shi a inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa ne shi ba zai sha wahala ba ranar ma duk rubutun da ake da kurmutsi da wahala duk yana inuwa al'arshi sai an tashi shiga a je shiga saboda ya samu daman da zai zalunci amma bai yi ba ya hana kansa saboda tsoron Allah ya zama shugaba wanda yake adili shugaba adali yana da matsayi na musamman ranar alkiya sannan wa shabun na shafi ibadatillah da matashi wanda ya tashi wajen bautar Allah wato shi matashi ne tun da ya taso san Allah subhanahu wataala yake tun da ya tashi ba wai sai da ya tsofa ne ya ce to yanzu bari mu koma ga Allah tun da kuciyar mu ta karewa a'a shi tuntuni yana tare da Allah tuntuni saboda haka wannan shi ma kokari ne lokacin da yake matashi yake ji da karfinsa da tarsashinsa amma ya tsare kansa daga sharholiyar duniya da sakon Allah ya zama mai bautan Allah subhanahu wataala ana ganin sa a masallaci da wuraren addini shi ma Allah zai karrama shi matsayinsa bai zai zama ɗaya da mutumin da sanda rayuwarsa ta yi nisa ko ta san karewa sai ne koma ga Allah shi dama yana tare da su to wannan ina cikin nuwa al'arshi ranar da babu yi inuwa sai wani mutum mutumin da ya taso a kan son addini to zai tsofa kan haka galibi man shabba ala shay'in shabba alai to zai taso akan abu to zai kurkura kan kaɗan ne ake samu kuma abun mamaki ne a ce mutum ya taso mutumin kirki yana yaro shi ga matashi bawan Allah sai can ƙarshe sa kuwa sai zama mutumin banza bai kika faruwa ba abun mamaki ne kuma in ya faru amma akan samu wanda zai taso mutumin banza kuma daga baya zama mutumin kirki wannan shi ya fi yawa da sau da duk wanda ya tashi mutumin kirki to ana zata masa har ya mutu zai zama haka wa abudu rabbaka hatta ya ce ka lafi ka bauta ubangijinka har ya kine zama kai take mutuwa to da duk wanda ya riba lokacin kuruciyansa kuma za a karrama shi ranar addiya ya zo a hadisi ya tsani kamsan kabla kamsin ya ce shababaka kabla harami ka kyau ba guda biyar kafin biyar su zo na farko shi ne shababaka kabla harami ka imanci kuruciyanka kafin tsufanka rayuwarka kafin mutuwanka lafiyanka kafin rashin lafiyanka talaucinka kai wadatanka kafin talaucinka faragan ka shine lokaci kafin ya zama na baka da lokaci shagula kuma kaza shabun kenan shababaka qabla harami dai in ka tsofa bara ka yi wasu abubuwan ba na addini sun fi karfin ka balle tana na rayuwa to so da ka tsaya ka ci riban wato ainihin samartakan ka wannan matsayi ne na matasa da suke tasowa akan addini wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid da mutum da zuciyarsa take rafe da masallaci ma'ana kullum yana masallaci ko tsoho ne ko matashi ne ina ka masallaci ina daga ina kake masallaci sai je sallah ita zikiri ya karatun qur'ani ya fi kyau duk lokacin da yake da lokaci ana ganin sa a masallaci kalloli biyar ba sa kere masa to wannan kuma ko da tsoho ne kisa sa kaga in ka tsufa za ka yi ritaya daga neman kuɗi sana'a za ta fi ƙarfin ka sai ka kasa ma wani zai gan kafa gobe zai tsaya ba sai wuce ne kawai to baka makara sai ka tafi masallaci baka makara ba addini sai ka tare a masallaci kana ta karatun qur'ani kana zikiri yasa duk mutumin da ya tsufa ya iya karatun qur'ani ba karamin gata Allah ya masa ba sai koma zuwa ga Allah da zikiri da karatu qur'ani da salloli kenan yanzu ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ma Allah zai sa shi a cikin inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa kuma wannan shi ne tsufa mai kyau ke ya zo a hadisi idza ra'aytum ar-rajula ya'tadu al-masajida fashhadu lahu bil iman sadin bil iman idan kuka ga mutum ya sa da salati to ku shaida yana da imani kuma imani ne zuwa masallaci inda isnadin hadisi bai inganta ma yana fassara fa'in Allah ta'ala inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wa yawmil akhir ko ta ga mai imani shine mai yake raya masallaci yake raya masallaci sai kuma wa rajulani tahabba billah sai mutane suka so juna don Allah ishtama alai sun hadu akan son Allah dama son Allah ne ya da su wa tafarraqa ya suka zo rubuwa ma tsakani da Allah su karbi to wannan suna cikin al-ashira da babu wata yin sai yin su ne wanda suka yi soyayya don Allah don addini kenan ko saboda addinin sa saboda kirkin sa yasa kuka kuka kullu abokan taka wannan kuka kuka rike juna tun Allah to ranar alkiyama kuna cikin inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan kuma ya zo a hadisi ma ci bancicce yana cewa na fiya fi zillil arshi wa manazil illa zizu wanda suke soyayya saboda ni in ji ubangiji ta ala ce suna cikin inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa ne saboda haka kenan soyayya ma tana kai mutum aljanna kamar yadda malama ke cewa ala la tadkhuluna ta hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu a afshu salama bainakum saurara ku ba za ku yi imani ba sai kun so juna ba za ku so abin nan ba zan nuna ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ba za ku yi imani ba sai kun so juna ba zan nuna muku abin da in kun yi shi za ku so juna ba ku ya ta sallama a tsakani Ku kaga duk abin da zai ƙara maka soyayya da ɗan uwanka abu ne mai muhimmanci kyauta ne haƙuri ne sallama ne kalma mai daɗi da sauransu da taimako da kyautatawa to masu soyayya don Allah suna inuwa al'ashi ranar da babu ta inuwa sai wannan inuwa ne sun haɗu don Allah haƙin Allah ne ya haɗa su mun kirki ne haɗa su sun so juna saboda Allah kuma wata ba ne har suka rebu tsakani da Allah kada ya ce wannan ya kaura ya koma can wannan ya kaura ya koma wani gari ko kuma wannan ya mutu ya bar wannan sai abokan so har suka bar duniya don Allah ko har da ya tafi ya bar ɗaya don Allah to wannan Allah zai mutu sakayya ta musamman shi rabuwa da aboki ba a son rai ba ne ko dai rabuwa ta duniya wanda wani abu ne na tura zai sa ku rabu ko ta babbar bukata ko ba gari ko makamancin wannan ko yin tafiya ka shi abokin wanda yake son ka don Allah zai ci ba daɗi ba ku haɗuwa shi ke cewa la marhaban bi gajin la alam bi in kana tafriqa a ahibati fi gajin ba ma da gobe idan dai za ka rabu da ɗan uwanka gobe أني غداة البين يوم تحملوا لداة مراك الحي ناقف وحضري إتي لوكة الدار مصر أنا سوف أتعامى أن لا تتفي إذا تني يا دنبنا نكي وانا وحيداتي أنا يا جبادات يا جبادات أما أكل فيها ربوة كما أتاكي حقوة أما إن ربوة الدنيا ني يعني. أما إن تلاهيرا نكوة باء أتاكي فإن تلاهيرا كل تفرق الدنيا اجتماع وما بعد المنون من اللقاء kowane kowane rabuwa na duniya ana iya haɗuwa amma ba mutuwa ba a iya ba iya haɗuwa so ko da a zamanin da da babu kafofin sadarwa to aka rabu wata rasa je kullum bayan shekaru sai a haɗuwa wani ne, ko ko yanzu aka na ba ya يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان ni Allah ta تلاقيا mutane biyu da suka rabu za su iya haɗuwa ba sun kama sai bai tamanin haduwa din kowace ran sai su haɗu sai kuma ka ga soyayyar ta ƙaru ne so ta haɗu wannan duka dai alama ne na soyayya in ka damu da rabuwa da ɗan uwanka to masu irin wannan soyayyan za a sa su a a ƙarshe ranar alkiyama ba su da tashi an to sai wa rajulun da adu mura'atu, sai mutum da mata ta kira shi don ya yi da ita mace ta kira shi don ya yi zina da ita kuma za su mansu ma abokiyar matsayi matsayi na wani ɗaukaka na shugabanci ko na kuɗi ko na daraja wa jama'a da mace kuma mace ce kyakkyawa kuma mai matsayi tana rike da wani abu na shugabanci ko danginta masu daraja ne ko tana da kuɗi ko tana da ilimi ya ta neme shi ya zo ya lalata da ita sai ta ka kuma ga kyau sai ta ni kam ina tsoron Allah wa qala inni aqaqullah yace ina tsoron Allah to wannan abu da ya bari don Allah ga sabubansa kuma sai Allah ya sa shi a cikin al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan amma kun ga an ce mace ne matsayi kuma kyakkyawa to kun ga idan mummuna ce ko ta kazaniya ba ta da wani matsayi zai iya kawai a ɗabi'ance ne ya mace ta kawai ya ta ƙarfin ta ne da zai iya lalata ne Matsayinsa ya ta ƙarfin ya kwanta ne to wannan kan bare samu wannan daraja na inuwan al'arshi ba kawai dai shi bai da alhaki ba na rubuta masa alhaki ba kaga kyaman abin kawai a ɗabi'a ne ya kyama sun kuma don Allah ya bar abin da ya samu lada kuma a ce mace ce mai matsayi kowa yana son alaka da ita shi kuma sai ce sam ina tsoron Allah wannan za a sa shi a cikin al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan so sai idan mutum ya bar haramun ma in dai don Allah ya bari yana samun matsayi a wajen Allah in dai ba wai ya gagare ka ne ko kawai kai ka kyaman abun bane haka kawai in dai don Allah ka bari Allah zai daga daraja mutane guda uku da suka shiga kogo kogo ya ritsa da su ya kiyan dutse ya zo ya ce kokari wanda in dutse bai gudu ba za su halaka suka yi ta tawassuli da kyawun ayyukan kai ɗayan ya yi tawassuli da barin haramun da yar kansa ne yake so ya lalata da ita ta ki talauci ya koro ta ya ba ta bashi ta bai zai ba ta ba sai ta ba da dama ya lalata da ita shi nan ta bashi dama sai ke zo zai sai ta ce ita illaha wa za ta kuka ka sama illa ta yaki sai tsoron Allah karka mutu da ita sai da hakki sai da aure kawai sai cikin sai kama rawa sai tashi sai ji tsoron Allah sai ce ya yafe mata babu da so bin wannan har ya zama bawan Allah kuma har karama ta bayyana masa yace ya Allah ina yi wannan abu don Allah ne kuma sai nan ya busa idan ya busa ya busa kawai kaga a sai in dai haramun din ma in kana barin sa don Allah za ka samu lada amma in kana barin sa in ya gagare ka wannan alhaki ma za a rubuta maka ko da hadisin idan ta kan muslimani bi sayfayhima ma qatilu wal maqtul fi an-nar kaga musulmi biyu suka za su kashe juna da wanda aka kashe da wanda ya kisa duk yan wuta ne sabai suka ce wanda ya kisa mun gane laifin wanda aka kashe fa ce inna hu kana harisu ala qatli shi ma yana kudin ya kashe kan uwansa ne ya samu dama mai kaga ka ka ka ka ta samu dama to shi yasa in kuma ka bari dabi'atan kawai a dabi'ar ka ne kai baka damu da an ba don Allah ba tsoron Allah ne yasa ka bari ba wannan ba za a rubuta maka alhaki ba amma ba wani daraja ba lada saboda la ba illa binnina ba yi ba fallasa kenan abu lada sai in ka yi da kyakkyawan da kyakkyawan niyya amma mace mai matsayi wannan za ka samu daraja babba in je don Allah ka bari sannan sai wa rajulun tasaddaqa bi sadaqati fa aqraha mutumin da ya sadaka bi sadaqatin wata irin sadaka ki za a fata da kira ya kore ta har hannun haƙoƙinsa bai san mai damai ba rawa ma'ana wani ma bai san ya ba rawa mutumin da ya sadaka fi sabilillah ya sa ikhlasi sosai a ciki wato in wani ya gani fa ba wai sadakan ga wata yi bane sadakan ka ta yi amma da za ka ɓoye kuma to da sai ya fi ikhlasi in tubdu sadaqati fa ni'ma wa in tukhuha wa tutul fuqara fa huwa khairul in kuka bayyanar da sadaka kuka ba da ita a sarari inda don Allah kai madalla da sadakan amma in ka koye ka ba fakirai wannan shi yake to sai ya koye ma ba wanda ya sani shi ne ma hakon kin ba bai san daman sa ta to wannan yana tinu al arshi ranan da babu wata inuwa sai wannan sadaka koyi sadakan koyi a ce ba wanda ya sani kuma ta dawo kowa in ka ba ma kar ya gaya wani irin wannan ina daga darajar mutum amma akwai lokacin da wato sadaka a bayyane kuma tafi a ɓoye shi ne yanzu kamar idan wani taimako ake nema idan kai a ɓoye sauran ba za su bayarwa amma in kai a bayyane sauran da su bayar da wani ma zai ba da fiye da abun da niyya ana nema wani taimako ne ko wani taimako na abu addini bayarwanka zai zaburar da masu karwa su bayar da wannan ka bara a bayyane a bayyane kawai don wani ya zo abin nan wani ya gane mai taimako a zamanin manzala ta suna shi kenan wani sai ya zo ya kawo mataki na na abin nan na na na na dubiyu ya kawo ya kawo sadaka dai a fili ana zaune ba kowa sai zaburo ya shafi, ga wannan ya kawo wannan ya kawo sai manzala ta ce man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah la yanqutu min ujurihi shay duk wanda ya sunnanta abu mai kyau ya fara yin sa sai wani ya gani ya kwaikwaye shi za a ba shi ladan wannan abun da yadda ladan wanda ya koyi da shi har duniya ta tashi to kun ga wannan wanda ya fara kawo ya samu ladan sadakansa da ladan kuma da suka kawo amma ba za ta yi wa ita ladan su sannan akwai hadisin sabaka dirhamun alfa dirhami dirhami ɗaya ya fi dirhami dubu lada aka ce yaya to an zo neman taimako ne sai wani ba da dirhami da ya bayan wani sai ya zabure je dauko dirhami tuhu ya ba to mai dirhami ɗaya na da dirhami sun da tsada don shi ya fara bayarwa aka gani na aka bayar to irin wannan sadaka ne wacce aka bayyana ta wacce aka to idan abu ya bayar wancan bai zai kawo dubun nan ba da duk mutum da yake koyi sadaka to yana da daraja kwarai a wajen Allah ta'ala in kuma bayyana wa ta kama za a yi loncin ne ana zuwa gina masallaci ko wani abu in an faɗan za a fi bayarwa to a faɗan kawai a faɗan wa rajulun zakara Allah khaliyan fa aina da mutumin da ya tina Allah shi kadai fa fabat aina idanunsa kadin ga zubar da hawa ya tina Allah shi kadai ba cikin jama'a ko sallah yake yi ko karatun Qur'ani yake yi ko haka kawai sai tina girman Allah sai kawai kama hawaye shar shar shar shi kadai ba wanda ya sani daga shi sai Allah wato kukan na tsoron Allah ne wannan yana cikin inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan amma ga mutum zai iya yin kuka a cikin jama'a a cikin jama'a sai tina Allah ya kama shar to wannan darajarsa bai kai na wanda kai kare ba kuma gashi don Allah ya yi saboda wancan ya fi ikhlasi a kan mutum shi da wannan wani ɗan tunani ya zo masa ko cikin kukan ko da zai fara ko makamancin wani amma idan ya yi kuka don mutane su ce shi mai tsoron Allah ne wannan kuma alhaki ma zai samu ba magana ma ya samu wata daraja sai Allah ya kama shi da wannan riya don a ce shi bawan Allah ne mutumin kirki Allah zai kama shi da wannan to za ka kuka cikin mutane ka yi iya kokarin ka ka kame kada ka yi ya zama dole in ya kubuce maka ya kubuce don kada shaidan ya zo ya shiga maka ya zama ya zama biyan amma ya fi karfin ka sai ka yi kawai sai taba maka imani kawai متفق عليه البخاري ده مسلم سفر وحديث وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقصدين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وآلهم وما ولوا رواه مسلم إمام مسلم يروي حديث wani abdullahi bin amri bin as daga abdullahi dan abu bin as rabbi lahu an huma allah da rasulullahi shi da baban sa hadi ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wala sa sama yace innal muqtidina hakika adalai masu adalci inda lahi a wajen allah ana nufin ranar alkiyama sai ya zo a saurayi yawan yamal kiyamaci alama na biyar suna kan mimbarori min nurin na haske ranar alkiyama Allah zai daga darajojinsu a kan mimbarori na haske to kamar ce suwa da aka ce alladina ya'diluna sune masu adalci fi hukumin a hukuncinsu idan alkalanci za su yi adalci wa ahlihim da kuma iyalinsu jagorantar iyalansu da suke cikin adalci suke yi wa ma walu da abin da suka jibinta na shugabanci suna adalci to Allah zai daga darajansu ya tallata su akan mimbari na sai wannan shine wani dan wani jikan wani wanda muka ba shi shugabanci ko hukunci sannan ne zama adali ya daga darajansa a wannan wuri ban san dukan ku haka ne ko akwai wani tsallake a wajen wasu na akwai ko to ya kamata hadisi ya zama akwai abin da na tsallake na nawa babu ne innal muqsitina inda Allah ya alama nabira min nu'in sai zama an yamini rahmani wa Ku kuma kuwa an yamini rahmani عز وجل jalla wakilta ilayhi yaminun alladhina ya'tiluna fi hukmin wa alihi wa ma walu haka yake a cikin sayin yana kan wakil imamu nawawi ya takaita hadisi ne sai sai wannan alama jira akan abin masu adalci ranar kiyama a wurin Allah suna kan mimbarori ne na haske don a daga darajarsu a tallata mutane sai aka ce an yami ne rahmani ta daman ubangiji wato mimbarin yana ta daman ubangiji ta ala sai aka ce wakil ta yi daidai yaminu duk hannayensa masu albarka ne wato anan an yami ne rahman da aka ce ta daman ubangiji karka ɗauka kamar mutum ne haguntinsa damansa sa biya haguntinsa hagu tana da tawaya ita ake sa ta wurare kazanta da sauransu ta mai ita mai daraja to Allah ba haka wani duka hannayensa masu albarka ne masu daraja to in ta yadaihi yaminu dukkan hannayensa guda biyu yaminu masu albarka ne yaminu din min al-yumni ne wato daga daraja ai mubarakatun daga nan ka samu maimunatun fa ne bi ma'ana ismi al-maf'ul wacce ta yadaihi yaminu wa wacce ta yadaihi maimunatun dukkan hannayensa guda biyu masu albarka ne masu kyauta ne shi na barwa duka shi yasa ce bal ya dawo mabsuda ta hana da duka biyu kyauta su kike ne nan kuɗi yake duka biyu yake barwa kyauta ta da yawa sai ka ɗauki ta da hannaye guda biyu wasu malayan kuwa sun fassara shi da wannan wakil ta ya dai ya duk hannayensa dama ne haka wasu ka fassara amma akwai hadisin muslim wanda aka karwaito cewa Allah yana da hannun hagu yana da dama yana da hagu amma da hagun din ma mai albarka ne mai kika to idan zuka ci hadisi ne za'ifi shaz sannan kuma akwai hadisin wasu kace ingantacce ne akwai hadisin kuma da yake cewa idan an za a tashi alkiyama Allah yana nade hannayen dama ya rike ta da ana abin yana nade sammai gaba ɗayan su ya rike su da hannun dama sai ya nade karsai sai ya rike su da ɗaya hannun a wata riwayar da hannun hagu wannan wa ma qadarullah haqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatu yawm al qiyamati was samawati matawiyatun bi yaminihi in an zo tashi al qiyama Allah zai nade sammai gaba ɗaya rike da hannun damansa to wanda hadin sai ce zai yi da sammai da hannun damansa duka guda bakwai sannan kasai kuma ya rike su da ɗaya hannun biyadihi al ukhra a wata ruwa kuma biyadihi al bishra da hannun sana ko da haka to idan an ce zai rike sammai da hannunsa na dama sai rike kafsai da ɗaya hagun domin za ka fahimta sanin hagu ke amma nan da aka ce wakil ta da hiya nan. ta gani zai ɗauki fasaran dukkan hannayenta guda biyu masu albarka ne don alyumnu shi ne albarka almaimunu mai albarka almaimunatu mai albarka so da haka Allah ta'ala hannayensa duka masu kyauta ne shi ne ma'anan masu albarka masu kyauta ne gaba ya tafi wanda Allah zai ɗora kan mimbarin su ne allazina ya'diluna fi hukmihim wa alihim wa ma walu sai masu adalci idan an ba su alƙalanci shari'a ko aka ba su shugabanci ko su ko suke ba shugabantar da suke iyalen su don ina iya zama azzalimi a gidan sai zai shiga wuta ba ta yi wa iyalenka adalci don kai ne shugaban sai kake shugabantar iyalenka in ba baka musu adalci ba Allah zai kama karana a kiyama in kai kuma Allah zai daga darajar karana a kiyama وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم فتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبكونهم ويبكونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة wani hadisin imam muslim ya rawaito shi rawahu muslim wa an aufi bi malik daga wa dan malik radiyallahu anhu Allah da shi kada yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudu yana cewa yaru a immatikum ba ba kun shugabannin ku masu alkhairi masu daraja alladina tuhibuna sune waɗanda kuke so yuhibbunakum kuma suke so Wato Salluna alaihim kuke musu addu'a ta gari yusalluna alaykum su ma suke muku addu'a ta gari shiraru wa immatikum mafi sharrin shugabanninku allazina tubbihuna wanda kuke kin su wa kun kuma kuma abin nan ah, su ma suke kin wa tal'anuna kuke tsine musu wa yal'anunakum suke tsine muku qala sai ce kunna ya rasulullah sai muka ce ya rasulullah ya manzon Allah afala nunadidu ba za mu yi fito na fito da su ba inda ba ma son su tunda azzalumai ne mu yaƙi da su ƙala sai sai la kar ku yaƙe su ma a kamu fi ku musala matikan sun tsaye da sallah a cikin kuma na matikan sun bar ku kuna sallah ba su kokarin hana ku sallah la kar ku yaƙe kar ku yaƙe su ma a kamu fi ku musala matikar suna tsaye da sallah a cikin ba su hana ku sallah da aka ce khiyar wa immatikum zababbun shugabannin ku da zai tuhibu na wanda kuke son su ne ta kuke son shugabannin ku saboda adalci inda ka talaka suna son shugaba to adali ne ina kyautata musu ina ba su haƙƙinsu ina tsaye da shari'an Allah a cikinsu baya su ya sa da su so shi sannan wa yuhibbuna kum kuma suke su ma shugabannin suke son ku me za ka son ku saboda kuna musu da'a cikin abin da bai saba shari'a ba kuna musu addu'a mai kyau to in kaga talaka na son shugaba ya gamsu ne shugaban ba azzalimi ne baya ke nan sai ke samu shiga a wajen talakawa sai farin jini in ka ga shugaba yana son shuwaza yana son talakawansa suna masa da'a ne ba su masa tawaye ba amma sun masa tawaye suna zagin sa suna tsine masa sun kai so suwa idan shugaba yana son talaka su so shi zama adali mana su talaka da su masa yaki ba sai ya fito yana bayani ni adali ba ni ne kaza ni ne kaza a su da kansu za su ba da kansu da su wani wasu salluna alaihim wa yusalluna alaihim sai su dinga muku addu'a kuma kuna musu addu'a kana cewa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya taka wani da alkhairi gaskiya wani yana kokari a shugabancin to ma sai su dinga muku addu'a irin yayyen da kuke musu da yabawa da kuke da gamsuwa da mulkin su shi kenan sai su dinga muku addu'a wasu in kaga talakawa na son shugaba har suna masa addu'a Ka mutumin adali ne bai zalunci zuwa ne don Allah ya ya halitta zuciyar ɗan adam ba ta son mai zaluntar mai duk wanda ka ji mutum in ka ji na son wani to ba a zalimi bane a wurin sa kamar yadda zo a hadisi bi da fil qulubu ala hubbi man akana ilayha wa bughdi man ata alayha an halitta zuciya bai ta son mai kyau ta mata da kin mai muna na mata so suna muku adalci shi yasa kuke son suna son ku don kuna musu biyayya kuma adalcin wajibi ne biyayyan ma wajibi dole su zama adalai ko kuma dole ku zama masu biyayya ku yi musu addu'a su ma su yi muku addu'a addu'a mai kyau shine ma'anar sallu salluna alaihi Imam amal ya ce da yana da wata addu'a wanda ya tabbatar da in ya yi ta za ta Ya ce ba zai wa kansa ba shugabanni zai yi ba saboda gyaruwar su gyaruwar al'umma ne kafin sa alqabi iyab ya faɗa to da ka sai kai musu ka ce duk shugabannin kasan nan Allah ya gyara su ya sa su zama adalai masu tausaya wa talaka masu kula da addini da kula da addini don Allah ya karba ba shi kenan ma an shiga daula da addini zai yi kyau kuma rayuwa za ta yi kyau amma in kai kaɗai kai wa kanka addu'an ka gyaru ta shafe ka kai kaɗai ne ba ta shafi al'umma amma in talaka in shugaba ne ta shafi talaka gaba ce da ina da wata addu'a da na san tabbas za ta karɓo da ba zai yi kai na ba shugaba ran yi shugabanni za a yi wa shiraru a ilmatikum ku mafi sharrin shugabannin ku kuma a shararu a shararu masu sharri marasa kirki mutanen banza su ne su allazina tubbihuna wanda ku tekin kin yasa ku kin su don ba sa muku adalci saboda suna zaluntan ku wa yubbihuna kun su ma suke kin ku saboda mai sun fahimci kuna kin su su a zalumai, su talakawa ba kwa son su su ma ba sa son ku saboda sun gane ba kwa son su daga nan sai zama ana ana kin juna daga sai shugaba yana kin talaka sa talaka suna kin shugabanni kaga uwa ba za su tafi daidai wake wa hum bil anakum suna tsine kuna tsine musu suna tsine mu su su tsine muku kuma ku tsine musu dama idan talaka ba son shugabanni ko shugaba za ka tsine musu ne daga so ka shiga social media ga yadda ake tsine shugabanni ba kai mamaki to kuma kuma ka suke tsine wa talakawan to kaga duka kenan an an an haɗu an lalace amma idan shugaba ya zama mutumin kirki ya sai dai addu'a ta gari idan talakawa suna yi wa shugabanni biyayya sun gamsu da abin da suke yi sai dai su musu addu'a ta gari don ba su tsine musu ba ba za su zage su ba ai tsinuwan ba sai an ce Allah ya tsinewa ne ba ko zagin su kai ko aibanta su kai ka tsine musu ne. ka yin musu kace ba mutane kirki bane mutane karfa amma tsinuwan da ake kula da ita ita ce tsinuwan da mutanen kirki suke yi don wani kan fa in shi bai samu ba komin ka? idan ba shi ne ya samu wato zai tsine maka wani sai ya kirkiri tsinuwan ma saboda maslahan kansa yanzu kaga yan siyasa yanda suke rusa kansu sun san wannan din nan ya fi ya kama wannan din ya fi shi kirki amma sai ya kwakulo wasu aibubbuka da ya zo zai dinga faɗa saboda yawa kasa kafin da wannan ba wannan ba su dai mutanen kirki su yi ba idan mutanen kirki suka ce kai mutumin kirki ne wannan ita ce shaida ba amma mutumin banza idan ya ce kai mutumin banza ne to wannan ba ba ma'auni ba ne yana nema abokin mutuwa ne kawai da shi mutumin banza ne to kuma ma ya zama mutumin banza al-mushkilatu idza ammat khafat matsala in ba kai kadai ne tana da sauki wani na cewa a hayyarta ni bin nafi wa nafsi shamilu fa man zallazi menene karshe abun nan ni fa yakmulu ko da kana kana kana aibanta ne kowa ma yana da aiki. wane ne yake da kamala to idan alkhairin ka yafi yawa to shikenan ai kai mutumin kirki ne dan matsalolin ka ne baiti da nake nema shine wa idza atatka mazammati min nafsi fa hay shahadatu li bi anni kamil idan wani mutumin banza ya zo yana suka na wannan shaida ne cewa ni mutumin kirki amma idan mutumin kirki ya zo yana suka na wannan yana lalle ni ba mutumin kirki sai ka ana dora da shi sai ba a karban shaida sai daga adare saboda wanda ba adadi ba zai iya karya zai iya lalata kai ba saboda suna tsine wa juna qala qulna ya rasulullah afala nunabizuhum an munabaza ne ka jibiri ne sai ana ba za mu yi yaƙi da su ba afala da jahiruhum bil har. bara mu su fito na fito da yaƙi ba su shugabanni tunda suna zalunta mu ya rasulullah in mun ci wannan lokacin qala la ya a a kar ku ce za ku yi fito na fito da su ba za ku iya ba suna da ƙarfi suna da makamai suna da jami'an tsaro ka fito za a gama da kai ne kawai wannan yana nuna kenan karka musu tawaye ma a kamo fi kuma sala matikan sun tsere muku da sallah inda a wurin Ahmad ma a kamo da kuma sala ce ma nan ma a kamo fi kuma sala matikan sun bar ku kuna tsaye kuna rukunin musuluncin nan kuna sallah kuna azumin ku kuna hakkin ku ba ku tauhidi ba ana kowa to ko da azzalumai ne kar ku ce za ku musu tawaye ku bi su a haka na kuru ولا نرى الخروج على أئمتنا أو ولاة wani والإدارة wakilin hadisuna ba ma yi wa shugabanni waye, ko da a zalumai ne sau to in kai tawayen ai masifa kanka za ka dawo sai a zo a yi ta harbe ku kawai ana an kai shekaru an bar iyalinka yara kadada da mata wancan ba kuma bukatan ba za ta biya ba sa shi fi sami ta yanke cewa babu a tarihi babu wani da suke shugabanni ta tawaye su kai nasara ina da wahala sai dai idan akwai wata hanya da za a iya cire su sai a cire su ba hanya ta fito na fitowa wasu hanyoyi ko na zaɓe misali ta hanyar kuri'a ya zo ya zama azzalimi dan kama karya kuma zo zaɓe zai kuɗi zaɓen ka shikenan sai ku abin nan sai sai ku canja shi ta hanyar dabaru ko kuma akwai wa'inda suna iya tsige shi sai su tsige shi amma ba fito na fito da abin nan da makami ba fito na fito da makami ba in an yaka an da goma wani shi ba wai don Allah ne fa yake fito na fito ma sa ne kawai bai cika ba wani ne ka wajen ruwan da ya buge ka shi ne ruwa to shi bai samu ba ne kila ma wani mukami ne ma bai samu ba kila wata kwangila ne ma bai samu kila ya ga wani yana samu shi baya samu to wannan shi to wannan ba shi ne ma'auni ba yana tausaya talakawa yana adalci ko baya yi wannan shi ne ka a ji ba a sonsa to hakan ma bai sa a masa tawaye ba matuƙar bai hana mutane yin addini da zai sa a zo a fito na fito da shi a ce za a yaƙe shi ba amma idan har ya hana ku yin addini ku to ta inda karfin ku ya kare shi ne ma a kamun fi kuma an yi misali da sallah ya zama ma suka ce sauran rukunin musulunci don za su shiga don yana kan tauhidi ai ballanta na sallah ba azumi ma sai ya shiga ba kai da aikin hajji shiga to akwai ƙarishin hadisin ban san ko ana ku akwai ba ko idza ra'aytum min gulatikum shay'an takrahunahu fakrahu fakrahu amalahu la tanzi'u yadan min da'atin kira na gobo ni na ba mu idan kuka ga wani abu da kuke yi a wajen shugabannin ku to ku yi aikin nasa amma kar ku tsire hannunku daga masa da amana kar ku masa tawaye shi ne tarihin hadisi idan yana wani abu na zalunci ko wani abu na fasikanci ko abin da ba ku gamsu da shi ba to ku yi aikin nasan wato ku yi zalunci nasan karku ku yi ku yi kuma ainihin da kan. amma kar ku cire hannunku daga yi masa da'a Mana kar ku yi fito na fito da su kar ku masa da'a wannan ita ce shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duk wanda ya ga wani abu wanda bai dace ba na zalunci ko wani fasikanci wanda shugabansa yake yi ya ƙi wannan fasikancin da zalunci amma kar ya daina masa da kar ya ce zai fi wani, dole sai gama ya tafi sai gama ya tafi to da babu maganar tawaye haƙuri zai yi mazala ta sama ya ce duk wanda ya ga shugaban sai yana wani abu munkar wato abin da ya fi saba wa shari'a to ya abu in zai iya inkarin to ya yi inkarin man ankara faqad bari'a wa man kariya faqad salima walakin man rabbi wa taba wanda ya inkari ya kubuta wanda ya kiya zuciyarsa tun da zai iya inkari da bakin da ya wannan abu bai kamata ba yake giya zuciyarsa shi ma ya kuɓuta amma wanda ya gamsu da abun da zalincin da ake kuma ya fi su a zalincin wannan shine wanda ya shiga uku wanda ya shiga halaka shi za masa hukunci ya zama azzalumi tun da ya yi da zalunci kuma ya ji akan zalunci sa kake wala tarkanu idan dalilin zalamu wa tamassakum nan har ku karkata zuwa ga azzalimai sai ku ta shafi ku kuma idan mutum wato ko da azzalimi ne shugaban kafin yana zalunci sai kaji ba ka son abu in za ka iya inkari ka yi in ba za ka iya ba kuma ka bi a rukiya ka ba ka so kenan ba za a ce kai a zalumi ba ne a sai ka fito ka ce ni ba na son zalunci ba ba wanda yake son zalunci amma in za ka iya musu nasiha ka mutu a matsayinka na malami ko wani babba ko shugaba a kan to amma idan ka zo kana kare su akan barnan da suke a ne ka ce adalai ne su yi zalunci ka ce adalci ne su yi fasikanci ka ce a wannan ba matsala ba ne to shi kenan kai ma ka zama azzalumi fasi Allah ta'ala zai zai maka hukunci na zalunci saboda Allah ya ce wanda ya inkari ko ya kiyazo ce shi ne wanda ya kukuta walakin man rafiya wa taba wanda ya ce ya gamsu kuma ya bi su a haka to shi ne wanda Allah zai kama Allah bai zai tani shi wa qawluhu yace imamu ne yace wa qawluhu tusalluna alaihim ai ta da'una lahum kuna musu addu'a shine ma'anan don as-salatu a lugha ma'anan sa addu'a sallah a lugha shi addu'a ne ma'anansa. an ambaci sallah da da sallah da akwai addu'a cikin ta idina siratal mustaqim da sauransu inna allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya allazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ai addu'a ne kace allahumma salli ala muhammad addu'a ya allah kayo annabi talaki wala ta salli ala ahadin minhum mata abadan wala a qala qabri kar kai masa sallan gawa ai sallan gawa addu'a ce inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala safi al-awwal allah da suna yin ga sabon farko mana suna suna yi wa sabon farko addu'a malaiku suna cewa allahumma ghfir lahu warhamhu allah ka masa gafara ka ka tausaya masa ji kanshi ka masa rahama suna mai wanda yake sabon farko addu'a kenan shine ma'anan yusalluna aba khalidin sallat alaikal malaika ko sun maka salati sun maka addu'a ki sai ke na hadisi ne wa an iyabi bin shimar رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو إياله رواه مسلم إمام مسلم يروي حديثه وعن إياب بن حمار daga Iyab dan Himar radiyallahu anhu Allah ya da shi kale shi Sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji manzala sallama yana cewa qalu jannati yan aljanna salasatun su uku ne wato ga wasu mutum uku yan aljanna ne zu sultani ma'abocin mulki shine sultan shi yasa sarkin ma ake cewa sultan kawai ma'abocin mulki muqsitun adali ga mulki wato yana da yana shugabanci kuma sannan adali ne sannan muwaffaq abun datarwa wato Allah ya datar da shi yana daidai yana yana gudanar da mulkin sa akan yadda Allah yake so shine muwaffaq kenan wannan dan aljanna ne a wata riwayan zo sultanin muqsitun mutasaddiqun ba akwai mai wannan mai ƙarin mutasaddiqun to akwai shi da aka sarki ne shugaba ne muqsitun adali mutasaddiqun mai kyautatawa asali mutasaddiqun mai sadaka mai kyautata talakawa in sun zo bukatun su yana mutu, ina ba sannan muwaffa abun datarwa wato yana dace duk abin da zai sai a dace daidai yake yin yana kokarin yin daidai to wannan dan aljanna ne gashi Allah ya bashi shugabanci sannan kuma Allah ya bashi adalci da kyautata da yin abu yadda ya dace to wannan dan aljanna ne kuma kaɗan ne a cikin shugabanni ake samun yi wannan to na biyu wa rajulun rahimun wa rajulun da mutum rahimun mai tausayi rafiqul qalbi mai taushin zuciya bi kulli zai qurba ga dukkan ma'abocin dangantaka na kusa wa muslimin kuma musulmi wato da musulmi wato da mutum wanda yake rahimun mai tausayi rafiqul qalbi zuciyarsa ta da taushi duk alama ne na tausayi sifa ne na mai tausayi to amma yana yin tausayi na sa kulli zai qurba ga dukkan yan uwa da suke da alaka na jini shine zai qurba wa muslimin da kuma dukkan musulmi ai da kulli muslimin ko ko da ka alherinsa? yana yi wa ƴan uwansa kuma yana yi wa sauran musulmi wa aji zal qurba haqqahu wa nisfi yana ba danginsa sa sannan kuma da sauran mabukata musulmi innamal muslimuna wal mu'minuna ikhwatun mu'minai ƴan uwan juna ne wa afifun da mai kamewa ga barin haramun shi na uku kenan muta'affifun mai kokarin kamewa kuma ga barin roƙo shine muta'affif baya roƙo sannan zuwa iyalin ma'abocin iyali wato gashi mai iyalai amma ba ya cin haramun ya tsaya iya halal ta ba su sa ya ji ya ce haramun wai bare ce to ani nauyi ya mini yawa ma dole ma ko ko haramun shi ne dole in kawo musu su a a'a shi sai halal kaga afifun anil haram sannan muta'affifun Ni kamewa ga barin roƙo shine ma nan muta'affi ya kallafa wa kansa kai kamewa ga barin roƙo kuma ka ba zuwa na zuci mutunci da wallahi taimake ni iyalai sun ci yawa ba ni abin da babu abin da zan ci baya yin haka wanda wannan sa ne shi ma dan aljanna ne ya nisanci haram kuma ya nisanci wato ainihin roƙo tare da cewa yana da iyalai to wannan mutane guda uku suna da siffofi siffofin aljanna shugaba adali mai kyautatawa talakawa kuma abun datarwa wato wanda yake wato mai abun nan mai dacewa wajen yin ayyukan duk abun da yake daidai yake Allah yana masa gamon kadai yana da shari'a yana da tsoron Allah a cikin shugabancinsa to dan aljanna ne amma kaɗan ne ake samu a cikin shugabanni irin za su da yawa to da kowa ya samu dama kawai zai zalunci ya eh, su ma talaka da suke ta ihuwa ne a zalimin ne galibin su ba su samu ba ne inda za a tsora mutum akan shugabanci shi ma ya zama a zalimin ne eh, ya kada sun su ma dama ma talaka ne wanda ake ganin a zalimin sai kuma mutum mai tausayi rahimu ana son ka zama mai tausayi laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqi kabirana zan san ake baya tare da mu wanda baya tausayawa na kusa da shi eh, baya tausaya na kasa da shi sannan baya girmama na sama magana to Allah ya ji tausayin ka ka zama mai tausayin mutane man la yarham la yurham wanda baya tausaya wani shi ma Allah ka zai ji tausayin sa Allah zai kama shi ko da a yanzu bai kama shi ba arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama masu tausayi Allah ta'ala yana jin tausayin su tausayawa na kafa na sama ya ji tausayin ku inna ma yarhamullahu min ibadihi kama su hadisin Allah yana tausayawa masu tausayawa mutane daga cikin bayinsa zaka idan kana son Allah ya ji tausayi ka kai ma ka zo ne tausayi yasa zuwa hadisi takhallaqu bi akhlaqir rahman da tabi'an da tabi'un mai tausayi ba ku zama masu tausayi kenan Tausayi na naka kuma da yan uwanka da ma wanda ba yan uwanka ba gaba da bar yan uwanka ba ka ji tausayin su ba nan ma matsala in ba ka ce iya su da sauran mutane shi ma matsala ne kowa da kowa to sai kuma hafifun hafifun mai kamewa ga barin haramu to za ka shine al'iffa al'iffa fi tsoma wurin abincin ka ya zama halal kake ci hanyar neman abincin ka babu haramu sannan al'ifa kuma a wajen ayyukanka duk haramun ka kaurace ba ta tsaya ne wata ba ta ana ce masa afifun ifu ta ifu nisa'ukum fil mahrami wa tajannabu ma la yaliqu bi muslimin in nazzina daynun fa in aqrabtahu kana al wafa min ahli bayti fa ba'dan wa kunta hurran min sulalati ta'tirin ma kunta kan li hurmati muslimin la ka kana iyalinka sai su kani za ka maji afifun ko mai kamewa daga barin zina da kuma cin haramun da ayyuka na sabon Allah zai kuma zama muta'affi wanda baya roƙo don roƙo shi kuma haramun ne a shari'a sai dai in ka shiga halin lalura kuma da manzo suma ya ce ka je ka yi kirare ka je ka zo ka sayar ka biya bukata ka yaji akan ka je ka wato roƙa an baka ko ba a baka ba ko an baka ma balle tana idan ba a baka ba فنيت لا تزال المسألة ما تزال المسألة في أحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس على وجهه مستقلان وذاك mutum da zai wuce ba yana roƙo yana roƙo har ya da Allah ta'ala ba nama a fiskansa sai ya zuba mutum ko da duk mai roƙo za ka ga babu mutunci a fiskansa da zaure in ya zo roƙon yadda yake shiga wani hali na kasanci da sauransu zai zo ma ya daga ido ya kalle ka ko da mun ba daɗi to idan ka kame sai Allah ya baka mafita wa man yasta'fif yu'iffahu Allah mafi zuwa jiki duk wanda ya kokarin ya kame Allah zai sake zama mai kame wa man yastaghni yughni Allah wanda ya wa wadatuwa ga barin abun wani sai Allah ya wadatar da shi saboda haka ka zama mai kamewa wannan roƙo duk da mutunci ne duk da mutunci ne kuma yana kore tawakkali ga Allah ka kama sana'an ka koya take kai tawakkali ga Allah Allah ya kawo maka ya kawo maka dauki kuna hadisi imam muslim ya roƙe shi shi ne ƙarshen babin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.